الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شي قبدا karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu da zalatin gida wa ikamatu sunna yau kuma ya fara wannan karatu da ci gaba muna kwana na tara mun kwana a aya ta ɗari da ishirin a cikin wannan suwa ta surata alayin rana, ɗari da ishirin da tafsiri ku duba da kyau in tamsafkun ko me ya samu hukumu إن تمسسكم حسنة وكذا بقى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط mara wajen sarki arewa muna ci gaba magana akan yahudawa da nasara da masu ɗabi'u irin nasu ya ku al'ummar musulmi in tamsaskun hasanatun idan kyautawa ta same ku da shirkun ta same ku ni'matin ni'ima ka na sanin kamar nasara wa ganimatin da ganima ta uhun sai ta bata musu rai hmm. ɗabi'a bai hude in wani ya samu abu shi bai samu ba zai dinga kiyayya bai son haka in dai wani abu ya zo ga wani musamman musulmi turai da rashi ya kai ta hazunuhum ka bata musu wa in tusibkum sayyi'atun idan mumuna ta same ku hazi matan kamar an ka ce kun sai yaki ya kare wajalabin ku an kai muku fari yabrahu biha sai su dole nashadi suna jin daɗi wa jumlatu shar'i muttasilatin bi shar'i qabl wa ma bainahuma itarabu wal ma'ana annahum suwa mutanahuna sun kai matuƙa fi adawatukum a cikin ƙiyayya da kowa shin wani matuwalu na wani ne kuke ƙiyayya da suku bai ta nubu ku nisance su Allah gare ne wa in tazbiru in kuka yi hakuri Allah mu akan cutar su wa tattaqullaha kun ka Allah fi muwalatin lil intas wa gairi hada waninta duk abin da kuke gani ga hannunsu kuna da ɗaya zo ga hannunku ba ku da in kun kai hankuli la ya durrukum bai cutar da kowa zan midali wata shididin ra'i wa kula da kasir ha wa sukunin ra'i min dara yajiru wa min dara yajiru wal fi'lu jawabu shar majzuma wa hurrikat ar-ra'u da damma ala qira'ati tashdid lintiqa'i sakinaini wa litiba'i al-haraka ad-dadi in kuka yi hankuri wa tattaqullaha la yadu kaiduhum ma kirkin su bai cutar da ku an da komai inna lallai lalle ubangiji muhidin mai kewa yawa wa ji mata amalu na gabin da kuke aikata bin yaƙi wa taƙi alimun masanina kawai jazihin yana sakan mafi musu da shi na'am وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم تلك خلقون سورة تعالى إمران هذا قوانا دوة waɗanda ayoyi sun sauka kan yahudawa an رسول magana sai dai jihe-jihe wani muhimman bayan da zai shigowa wanda ya sadu da ayon da sun koce baya wafi ma ya ti abin da ake bayanu annal kufara la wani wa an yadurrukum kafirai ba su da ikon tuta muku matan tamsaskun matuƙa kun riko bil irshadati matan tamsaskun matuƙa kun riko bil irshadati allati yati kati kuma da ke zo muku min Allah daga Allah faqala wazkur ka ambata ya muhammadu Ni ashabika da sahabbanka ma waka abin da ya auku min ahwalin nashi'a na daga halaye masu faruwa min adami sabri na rashin hankuri ala tamassuki bisa ga riko da amrin lahi da umarnin Allah ya alamu don san annahum suwa illazimu in sun kalli a saura hankuri la da kaidal kafara makircin kahire bai cutar da su wannan magana aya ta ji daga sabon manzon Allah amma ta ja ne zata har yau sai aka yi hankuri to cutar kahire ba ta cutar da mu ka ambata wa izga dauta lokacin da kai sammako min ahalika daga iyalinka min almadina daga madina ka yi sammako ba wudul mu'min kana jidda mu'minnai tana saukar da suwa maka'idan makawa marakizan makawa ya tsufuna da suke tsayawa fi a ciki lilkita da don yaki annabi ya hita da madina ya zo uhudu ya zaunar da mayaka ma'ana ya ji da mayaka ya girke su domin karban kahirai wallahu sami'u Allah mai jina da aqwalikum alimu Allah masanina bi ahwalikum da halayensu wa huwa yawm shi ne ranar Uhudu. faraja sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya hita da alifin da mutum dubu au illa hamsin rajula sai namiji hamsin da ya babu ko dubu ko ko dubu ba hamsin da su manzon Allah ya hita da Madina domin tarban kahirai wal mushriku da su ko mushrikai suna salasu alafin dubu uku mutum dubu ba hamsin sun tarbi mutum dubu uku za su faɗa da su wa zala annabi ya jiɗa bishi da wani tsibiri yau masabti ranar asabar ta bi a shawwalin bakwai ga watan shawwal ta salasa shekara uku milan hijirta ga hijira wadda ala annabi ya sanya zaharahu bayan yaƙinsa, wa askarahu da ɗimbin yakinsa ila uhudun zuwa ga uhudu wasauwa annabi ya daidaitar da sufuwa sahunsu wa ajalasa jaishin ya zauna da wani yaƙi min rumati na mahalba wa amara alaiha abdullahi ibn jubairi annabi ya sarauta ya shugabantar da abdullahi dan jubairi da sabir gaba da gehen duki dutsen uhudu wa qala annabi ce in ba ku kuyi lahi na kibau anna gare ni din nabi da kibau la ya tura min wa ina dan su zo mu ta baya wala tabrahu ka ku bushe gulbina an rinjaye mu aulu sirra ko mu samu nasara ka ku daga wannan in annabi ya umarni ko Allah ya umarni an ka tsaya ga umarnin manzon Allah ko an ka tsaya ga umarnin Allah ba a samu hazima ku ci gaba Ibrahim na qa'ifatan minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun iz badalun min iza qablahu ka ambata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga garin madina ya isa uhudu uhudu nan kusa garin madina annabi ya bayanci dutsen uhudu dutsen uhudu na baya gare su suna bisa ga wani abin nan tsibiri na wurin nan an zaunar da roma bisa ga wani abin nan tsibirin an ce duk in ka kahirai sun tafi duk ta hanyar za su yi cewa musu ruwan kibau hmm. don kasu biyo ta bayan musulmi dole su shigo tsakanin wanga askar na yaƙi da wanga da mahalba suna kusa to ka ambata izhammat da'ifata ne lokacin da wasu yankin jama'a biyu minkum daga cikin kuwa wahun banu salamata wa banu harisa da na ha'afkare waɗanda su ake cikin yaƙi amma sun yi niyya an tarsala su waƙi da janna ba sun ji tso an riƙe tare ga barin yaƙi watar ji su koma wani lokaci na sun kaso su koma gida lamma raja abdullahi ibn ubayyu almunafiqu lokacin da wato kaga al'ada munafiqin Allah sai lokacin da ake buƙatar gudunmuwa sannan zai darje da shi ba da shi an kai ba wallahi ko dori shirin za ta an sai abdullahi dan ubai munafikin Allah an zo yakin udu ya koma ya darje ya koma ya ce a ina za mu kashe kanunmu wallahi mu inda mun san haka na da mu hito ba lamma raja abdullahi ibn ubayy wa ashabi da sabansa wa qala alama na qatul anfusana yau shi ba mu kashe kanunmu wa wannan da ayyan وقال لأبي جابر سلمي القائل ياتي مع أبي جابر wanda ke cewa gare shi in shirkumullah ina gan muku da Allah fi nabiyukum a cikin mas'alar annabin ku an fasu da kanu don Allah ku dawo ku taimaka ma kanku ku taimaka ma annabin ku yace a a launa alam qitala lattaba'naku ai ba mu iya yaki da mu aka zuwa ba mu iya ba ku sai dai ku da kuka yaki ku yi wasabbatuhum Allah Allah ya tabbatar da suwa su banu salama da banu harisa su ba su koma gida ba wannan yan sarifa ba su juya ba wallahu waliyuhuma Allah shine majidinkin su nasiruhuma wata makin su wa ala ya falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'mina suke dogara jama'a in ba ƙarhin Allah ba ga waɗannan mutanen da adda ƙoshi da kayan yaƙi da tanadi al'umma musulmi suna yan kaɗan da cikin duniya da suna iyawa da su amma saboda komawa ga Allah sai Allah ya musu magani su liyasi bihi su amintu da shi dole gairi kowa bayan wurinsa wa ma azalika azamal muslimun amma duk da haka musulmi sun karya da sai da sarki a lahi don barin umarnin Allah wa iqbalin da huskanta su allah dalil mutu akan ganima wa mukhalifata amri nabi alaihi umman manzon Allah fil markaz ga makawa litafsirihim don a tunatar da su wani na hayihim don hana su an misali zalika da misalin wannan ayat da aka ba a tafi wato anan annabi ya hito ko da ya hito zakuwa yakin uru sai da abin da ka faruwa can gida kwa wasu na cewa kada mu tai mu bari su iske muna madina manya ke masu jini a jiki a rasu kace abu tarbe su can baya bayan gari ko za a yi aikin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam abinda samari ka wadi ya dace da ra'ayi ne ya ce yar makwalkwali ne ya sako sulke ne ya fito waɗanda ka cewa a tsaya sai fito suka ce a manzo Allah ya fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina zuwa in yaƙe su ko ni dai to daga cikin mahaucewa ai ya bi shawara ya bi shawara yara akwai Abdullahi dan Urunji a ina yara sun jawo ka kai kawai to lokacin da annabi ya zo ce ku tsaya nan ko an rinjaye mu ko mun yi rinjaya ku tsaya nan hmm. kuma babu naku aiki illa yayin hinkimau to lokacin da an ka zo ɗauka ta farko musulmi sun samu nasara kahiri su jiwa ita to sai su waɗanda aka man dutse abdullahi dan jubair na cewa ku yi zaman ku ku tsaya annabi ya ce kan mu daga saura sun ce a mukan tun da an samu nasara ba mu bari a cinta ganima ba da mu ba <laughs> to rashin tsayawa ga umarnin da manzon Allah shi ya kawo yau da abin da haifar ne lokacin da Khalid ibn Walid ya ga dutse ya yusul ta kowa sai ya kewayo kana in ta gani ba shi gona taran kansa sannan bai musulunta ba amma daga baya wannan aiki da yayi daga baya kuma yawa musulunci aiki haka ka san bawan Allah Allah ka taimake mu to amma su waɗannan bayan Allah da an kace iz hammat da'ifatan minkum hammuna son kai ba su yi laifiya ba domin abin da ke faruwa ke fara ɗansuwa ga zuciya wai ko in ba abin ga to wannan shi ake kira khatir tunanin zuci in ya karfafa fa hadisu nafsin sai ake mai labarin zuciya wasu wasi kenan in ya kara karfafa shi ake ce muhammu to hammat kaga ya wuce wancan gaba ya wuce ga gaba har ya kai ga gaba ta uku amma Allah ya kare to in ya kawo to shi ake ce ma azmu to in azmu ta faru to nan da ko a faɗi da baki a jiya ko ko aikata to shi wa in samu da aikata ne Allah ya gane damuwa ya gaba ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون يا أخوة الأمة مسلمي وأمتها وتلا ولقد نصركم الله حقيقة الله ياتي مكيكم الله يا بكم بدموا ببدر تنبدر mawdu'in wani bagire na baina makkah wal madina tsakanin makka da madina an ce sunan wanda an wurin wanda ya fara zama wace ake cewa badar an ka aka suna su an kawo suna da badar wa antum azilla kuna yan kadan ba kuna kaskafatu ba wa antum azilla inda Allah na ne ake suna kaskafatu sai ce wa antum azillau walam yaqul azillahu sai ce azilla zai dulla ala qillati bi qillati al kuna da karancin yawa wasilahi kuna da karancin makami ya jama'a ku duba ga al'umman musulmi yan kaɗan na amma ga kahirar da yawa al'umma musulmi suna su ɗari uku da sha uku ko da sha bakwai amma kahirai suna su ɗari tara da wani abu amma an ka zo sun kai musu kama akwai koko ko makami ba su da cikin yaƙin nan musulmi ke makami ta san in an wani gungurzu wani yadda makami ne suka ɗauka ko bayan haka nan su cikin yaƙi na suka makami amma aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in da hannu matsayin bayi to tun da Allah ya taimake ku badar domin badar da jan musulunci fara ginuwa ƙulla sun tsoron Allah la'allakum haƙiƙa kuwa na ni'amar in kun fi tsoron Allah za ku godiya ga ni'imar Allah da ya nufi Allah ka Allah mu da godiya na'am إذ تقول للمؤمنين ألن na ربكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ جره لنسلكم zarahin da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kake cewa lil mu'mini daga mu'minnai alhum kane musu alƙawari ta daminan don natsarwa shin alayya kace ya bil shi ku ba an yi middakum Allah ya dade ku rabbukum ubangijin ku salatu alafin da dubbai uku ilu ku ne taimake ku da dubbai uku min da mala'ikata na mala'iku munzalina abin jissuwa bi takdir wa qur'a bi tashdidi sai kuka yi haƙuri Allah zai da ku da mala'iku waɗanda sun ka kai dubbi guda uku mala'ika guda na iya faɗa da duniya an ka ba dubu uku kai kasa an karkani da mutane sai ci gaba bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hada yumjidukum rabbukum bi khamsati alaf يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ya kafikum zalika wannan yana isar ku. fil anfali bi alifin li annahu amadahum awwalan biha cikin suratul amfani yana ta da rubu domin ya ƙara farko da dubun sun masarar talatin nan ta koma dubu uku kama ƙala kama da Allah faɗa wa amma amma zancen sa in tasbiru in kun ka a ala liqa'il adu akan haɗuwa da maƙiya wa tattaqullaha kun ka Allah fi mukhalafati a cikin saba mishi wa ya tukum suka zo muku sumu mushrikai min faurihin da lokacin su wa lokacin su haza wannan yimdilkum rabbukum ubangijin kuna da ku ya hamsata alafin da dubbai biyar min almala'ikatar mala'iku musawwami na masu alama hmm. an ci ranan nan an ga mala'iku ko masu alama ma'ana an ga mutane masu harfon kwayi masu naɗin rawani fari sun sako a nan uzba da kafaɗa sannan doki yana da wata alama ga goshi na kwari na mala'iku da kasar wawu ya ƙuri a fatah ai muallimina huwa shartu wannan sharadi na wa wa'adun alqawli na mustamirran wanda doge lil muslimina fi kulli waqtin wa hini duk lokacin da musulmi sun ka tsaya wa Allah suna yi don Allah Allah zai taimake su ku duba irin abin da gudanar ko kasar Hausa wa kullu ma sabara al-muslimun ala qitali aduwwihim ko shi musulmi sun kai hankuri akan yakin makiyan fa inna allaha yanjuzu adahu. allah na zarta da alƙawarin sa lahum gari so yanzu mala'ikatu na jidda mala'ikun sa yanzu sun don tabbatar da su wa ma yadullu ala hadha qawluhu ta'ala وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النشر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله الله بيسيني وانا امدادي ذا أي أول وعد قوة الأولي متاحة حصل الشرط كو شرط إلا بشرى sai don bushara lakum gare bil nasari da nasara wal bushara aw al bushara hiya al iqbar shi ne ba da labari ma ya ga abin da ke faranta rai wal bushara mutlaqa la takun illa bi khair bushara mutlaqa ba shi ba sai da alkhairi wallahu a'lam Allah shine masanin tahinsa kuma Allah ya yi muku haka wanda ta dama inna qulubukum domin zukatanku ta natsu taskunu ta natsu bihi da shi wala ta jaza'u ba ta rigita min kasaratil aduwi da yawan makiya wa qillatukum da karancinku in mutum ya natsu ya san Allah to makiya komi yawa su wasu sa mai hankali wa man nasaru amma duk da yawan da aka gare ku ku ni wa nasara ba ta zamo ba illa min indillah sai dai Allah aziz wanda an mabuwayi ala ke mai hikima yuti himan yawa Allah yana bashe shi ga wanda ya so wa laysa bi kasratil jundi yawan soja bai sa samun nasara nasara ga Allah take Allah ka ba mu nasara to kuma Allah ya haka li yaqta tarafan min alladhina kafaru aw yasbitahum fayanqalibu sa'ibi Allah ya yi haka li ya kada don Allah shi yanki musu alliqun bi nasarikum ay li yahlika don Allah shi halakar da karafan yanki min allazina kafaru wannan aya ta gwada kahiri bai karewa duniya har abada li ya kada darafat min allazina kafaru bil qatl wal asr aw yakbituhum ko Allah ya kaskata yuzillu ya kaskata su bil hazimata da kai wa yaqin yanqalibu su juwa yarju su koma khasa'in suna masu kadewa lam yanalu ma ramu ba su samu abin da sun ka nema ba saboda haka shi kenan sai dai a yi wurin ku in kun karkare da su akwai wasu wani wuri hmm. ba su karewa na'am ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون kyau wato kullum yan ana al'amari ana samun jarabawa in an samu jarabawa ana son a ga wanda an ka jaraba ko zai ci jaraba ko zai faɗi jaraba ta zo ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wala ma zakara ta'ala annan najara inna ma huwa fi yadihi lokacin da Allah ya ambata lallai nasara tana ga ikonsa tana ga hannunsa walaysa li ahadin minan nasi nasara ba ta ga hannun kowa cikin mutane ko minal mala'ikati ko mala'iku nabaha sai Allah ya faɗa tak bima ya tiga abin da ake taki don don karwa da ta kaddama kuma Allah ya yi haka domin wa ayan kasiru azmul muslimin don kada niyyar musulmi ta kai Ba ba'dahu bayani alaihi salatu wassalam faqala lokacin da aka zo wurin yakin uhudu jaraba ta samu ga manzo sallallahu alaihi wasallam an karya haƙura ne na gaba guda hudu an roƙa mai kai rana uhudu ibn kamila hakkwalkwali ya shiga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam sai da aka cire shi jini annabi na shaho jini yana cewa yaushe na mutanen da sun ka kwakwaɓa huskan manzo su da jini Allah zai tsira da su yaushe ne ba su samu rabanta sai Allah ji da aya yake laisa laka ya Muhammadu ba naka na bayan muhammadu ba abinda an naka min al'amari na al'amari shi Liyasa laysa amru nasara al'amari nasara ba ga bai zama ba fiye da hannunka bal huwa min Allah ga Allah yake huwa hayyun rayyin la yamutu mutuwa wa inna ma alayka albalagu iyawa dai atata ko ga harka ba taka ta ba aw bi ma'ana ila an aw tuba alaihim aw tuba Allah alaihim ko Allah ya karbi tuba gare su bil islam su musulunta wa khilasin niyya da farfarta niyya fi ciki da jidu da kawo samu nasara sai aka addu'a akan makiyansa Allah ya zalunta ko Allah ya azabtar da su ba fa innahum zalimun fi azzalumaina amma ba ka da naka ba ka yi azabtar da su ba ka yi musu komai. hankuli ɗaya naka ya anna mu taraku asbaban nas sun ba su uban nas al masharud lahum bi wala akulu masaru in sharadi bai sadu ba abin da aka shakanta bai samuwa wa zalamu anfusahum sunu al su fi zalika da haka hadha fi ma ta'allaqu bid dunya muna tare da kuwa amma wannan abin da ya yarda sai ga duniya wa amma fi ma ta'allaqu bil akhirah fa qala ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ما في السماوات أبن أتكين سمي بقوي وما في الأرض أبن أتكين أسا ولله أنا الله ملك ملك الله wa khalqan halitta Allah na wa'abi dan bayin Allah kuma daga sirri mai yasha Allah yana gafartawa ga wanda ya so maka ka tallafa ga wasa gare shi akwai mai hanawa wa yu'azibu Allah kina albatar da mai yasha wanda so ta azibu azabtar da shi wallahu ghafurun Allah mai gafara na li awliyai rahim Allah mai jin kai bihim gare su kai wa in kana ta'ala ya gafiru mai yasha in ya zama Allah yana gafartawa ga wanda ya so wa yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda ya so wa inna ghufranahu lalle gafarar Allah wa rahmatuhu da rahmatsa galaba tarin da intikabu hushin sa gafara Allah da rahmatsa tarin da azabarsa wala ya kada dunya rahmati in rahmati illa zalimuna ba mai yanke kauna da samun rahmar Allah sai azaluma ya kai da adam da yanke kauna ga samun rahmar Allah ko ni kai na laifi ba Allah mai ma rahama na tana nan ba ta kamuwa Allah ka ba mu ikon tuba to ta an yi magana akan cewa a dawo ga abin da a daidai to in an ka dawo ga abin da a daidai wurin tsarewa to akwai kuma abin da a daidai wurin abin da ya shahi mata hmm. sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولما كان الأمر متعلقا بالنشر على شرط الصبر والتقوى نهاهم أما هو الغالب في نفس الإنسان lokacin da ya kasance al'amari ya rataye ga nasara akan sharaɗin ya hankuri da jin tsoron Allah sai Allah ya hane su ga abin da yake a cikin galibi dan adam hu adam sabr shine rashin hankuri wa taqwa alai da kuma rashin jin tsoron Allah akan sa hu jam'ul mal shine tara dukiya muna tare da kuwa eh an sa ku jihadi ayin talahiya wurin mu'amala ayin talahiya wurin munawaici ayin talahiya to yana yi wurin tara dukiya wani abin shigo don haka an ka dawo ne shi ne tara dukiya domin ibadin da huska fatatta ko shi da ruwa alaihi da gare shi ya yanzu fi lillahi kuma ko ya samu bai iya ce da dukiyarsa don daga kalmar ubangiji faqala ya ayyuhal amanu ya ku wanda suka yi imani la ku riba kada ku ci riba a da afan linki mudha'afa abin jinkawa bil alif wa qura bidunha bi an tazidu ni ake ce mai ba shine ku ƙara filma ga dukiya inda hululul ajali kun sauka ajali wato aka yi alaba ku jinkirtar da nema kana bin mutum bashi lokacin da zai biyan ka yayi sai ce wane ce na amna wani haka bi na miliyan guda yake to ina da miliyan guda kan amma larura ta taso ina son ka jinkirta min zuwa wata ɗaya zan baka miliyan ɗaya da dubu hamsin don na san kuɗinka na sana'a na sace babu komi wata guda ya sai baka miliyan ɗaya da dubu hamsin dubu hamsin ina riba ta haram na Allah sauƙaƙa riba akwai ribar fadal mm. akwai ribar nasa'i duk daban-daban su sannan kuma riba tana shiga cikin abubuwa da yawa a cikin cinuka da yawa domin mun san abubuwan da an ka haramta ga ciniki gaba ɗai in an ka game abubuwan da an ka haramta ga ciniki riba na shirya cikin su guda to wajen nukuda talatin da biyar abinda an ka haramta cikin ciniki nau'i nau'i ne 35 ta to riba yana daga ciki domin akwai riba wajen bayar da mukusat jinsan da jinsin ko kuma bai'un nagadi jinsan da jinsin mutafadila yana cikin abin da ariba kuma akwai da an san suwa ba da jinsi ba ba da fi'a ba wannan sai zan ba komi sannan akwai bai ɗaya bil yabis shi ma riba na shiga wajen muzabara kenan hmm. to abubuwan suna da yawa sun fi shahiri ba Allah ya sauƙaƙa sannan bai'un wa kalafun shi ma haram ne nahi matsaya daban sannan kalafun bi ziyaratin haramci da kai shi ma nashi da ma amma da bai'un wa kalafun da kalafun bi ziyaratin suna da turon guda shidda abubuwan masu yawa na yan ce mu bi to taqullaha su karshe Allah da tarki da malista na Allah kun tumulu huna ya yi kurafan ta tafuduna Allah ya ba mu ikon samun babu na'am wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wattaqun wato ku yi abin da za ku kare kanku daga shiga wuta ita wannan wuta in ba ka da labari التي أريد wadda an ka tanada lil kafir don kafirai an ci uzu biha ay الله azaba da ita Allah ka وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا كو الأمة وأطيعوا الله هو الله طاعة والرسول ده دون الله لعلكم ترحمون إن كنت هكا حقيقة ذا أجيكم الله تعالى آمين وسارقوا وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا قل إيراء بواول وقل أبدونها قل جنجان إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت يا abin da ake ce ma magzuratun wato duk abin da ka in kace ranar alkiyama a ce ma a tara ma takarda ka gani ka na gani kaka ya haka na kyauce amma in an ka a yi bayan tsaya wa za ka shiga wuta Allah ka sa a ce mu wuce amin malam oh. wajen nafin da aljanna arduha fadin aljanna as-samawati samai wal ardi kasa ai ka ardi ma kama hadu law tila ihdahuma bil ukhra da an sadar da dai zuwa ga daya wallahi aljanna fadin kasa wal ardu abin da ake ce mafadi as-sa'atu yalwa to kuma ka san wani abin jin dadi uiddat an kana da aljanna ga lil muttaqina Allah ga majin tsoron Allah to ji tsoron Allah ɗin in ka ce aljanna in ka ce lahira aljanna za ka jiwa Allah ka ba mu tsoron ka mina na da amali da'ati da yake da'a wa tarkil ma'asi da barin sa'a ma Allah shi huna Abdullahi yace وفي السماء جنة والفلك في النار جم والأسف الوقف wal haulu wal miqradu wal jinana wan naru iz mahlukata ni Ya ce aljanna tana sama bakwai in ji shehu abdullahi cikin cikin sama aljanna tana amma wuta tana ina wasu sun kace tana kasan bakwai wasu sun kace to aka yace to wuta abinda zaka ce kai mai imani Allah ya halitta wuta amma tana ina ba mu sani ba wal asafu abin a kauli idatacce a wakafu ai kiris kowa shi kawo baki ne wuta dai an yi ta amma tana ina wallahi ba sani ba amma aljanna tana saman bakwai to sauti da mai da aljanna amma ita wuta da aljanna makalukata ni ana yanzu magana ga mutum halice aljanna mun san da take amma wuta ina na ko ai kawo baki ne ko ai kawo baki ne haka shi wa Abdullahi yace Allah ya kan shi wa Abdullahi ni ga gaba الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله نا الذين ينفقون في طاعة الله الله نا يبون وسبعين waɗanda in an ke aikin Allah za a yi ana son a ci da dukiya don ai aikin Allah suna ciyarwa ra'i lokacin yalwa wadda ra'i lokacin tsanani al-yusr wal usri su kam ga aikin Allah ba cewa babu sai dai gurgurun wanda lokaci ya zo sabida gaba da abin da za a wa Allah aiki Allah na bukan gabayi wal kazimin al-gaiza Allah ya yi masu haɗa hushi alkafiya masu kangewa an inda yi ga zartar da hushi ma alƙudurta da iko an hasala su an tsaya su suna iya yin wani abu amma sai su tuna Allah sai su haka wal afina lin nas Allah na yaban masu mutane akuwa min man zalama wanda zalunce kai a tsaya kina masu hukumata yi musu azaba wallahu Allah yuhibbul muqtinin Allah na so masu aiki bi afal da wadanda ayyuka aiki Allah na ba lada zama muna tare da wannan aya wata rana ta yi amfani da wata iya wata kurkiya har ka ta kurkiya ko wata boya wa wato wanda a shugabanta zainul abidi ranar da aka ado kamar yanzu a ce an ƙara azumi ba ko ranar sallah ba to ranar ƙawa ya ci ado a cikin da ake riga fara sabuwa fara wando fari kula fara takalmi farfaru an ƙara abinci an aza shi bisa ga tire ya ce ta an so abinci ta kawo ta an so abincin ta da shi da ba shi abincin ga haka sai tiran ga gwamnati ga hannunsa sai hormai duka jiki kuma shi a shugabanta shi adda ita bo ya ta ya daga ina mu ya haka a kai ya dure ta sai ta ce wal kazimi lal gaiza sai Allah ya rayu masu hada wuce sai shiru sai sai na hada wuce na tace wal afina anin nas Allah ya yi masu wa mutane rangwame yace sai na bar ki daya na yanta tace wallahu yubil muqtini Allah na sama su kyautatawa yace ta cikin kudi na baki bilali dubu nake karatu bai unwani ba to kaza haka nan نعم الحمد لله الحمد لله رسول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم به إلى الحاجتين أما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد آه، أكثر من السرعة والكراتين a babban masallacin jima'a da ke tsohon mayanka a garin birnin kebbi na kungiyar tumatun da da gida wa kama sunna a tsasarar almafon a shekuna alayyadin jini da kariya jos allah ya lalluɓe shi da rahama a wanda muna sauraron nan karatu ne da gabatin a shek abdurrahman isa jigawa shugaban su malamai na jihar kebbi tare da alhaji abdurrahman ahmad da sai mutum allah ya shaka musu da alkhairi a yau Eh, tambaya na farko da addu'a yake nema cewa yana neman addu'a ga 'yan uwa musulmai akan wani rashin lafiya da yake fama da shi tsawon lokaci Allah ya raba shi da shi sai mai tambaya na biyu cewa ake cewa a shi ma wato shi yana tambaya ne yana da wani rashin lafiya na ciwon ciki wanda bai iya yin awa goma bai sa abinci ba bai iya yin awa goma bai abinci ba akan wannan rashin lafiya shi ne sai siya to ya matsalar azuminsa zai kasance a wanda adda rashin lahiya kuma rashin lahiyar nan nahiyar sadu da watan ramadan to nau'i duna ko uku wanda yake yana da rashin lahiya amma yana iya azumi tare da shi kuma ya san babu matsala to wannan babu komai yana iya azumi tare da rashin lahiya ɗin amma wanda yana da rashin lahiya amma yana shakkun ya tuta mai in yana azumi tare da rashin lahiyan nan to ya bar azumi yahi ya bar azumi ya ci abinci yahi wanda ko ya san rashin lahiya ce lalle zai samu cuta in yayi azumi ko ya samu babbar cuta ko shi halaka to wajibi na ya aji azumi ya azumi sa'a ma Allah na gare na'am ha sai mai tambaya ta gaba ko kuma ita ma take ta malam watan Allah ya jarsu da duk lokacin da suka fi juna biyu ko dai ya faɗi ko kuma ta haihu ta bane ke tana neman addu'a yanzu nan tana ɗauke da juna tana roƙon malam da sauran jama'a musulmi mata addu'a Allah ya sa ya kai haihuwa kuma Allah ya sa ta haihu kuma Allah ya raya shi Allah ya abuce ta da alkhairi ya gice ta lahiya Allah ya sa ta haihi rayayye mai albarka kuma Allah ya sa wannan ya zan shi a ɗan magwadi ga gaba ta haihuwa rayayye. sai ne ta mai gaba. ita ga wasu alamun ne hukuncin mutumin da yake ainihin matsan al'auransa har ya mani kuma yana da asiri ya yi lai yana da asiri? eh farko in ya hidda mani bisa ga jawo shawa azuminsa ya ɓaci zai ranta azumin nan guda kuma zai ta fara azumin 60 sannan kuma ya kawo a Allah. don wannan ba daidai ba ne sai mai tambaya na gaba shiga fita malami ne ne hukuncin mutumin da yake yin sallah a zahar sai ya manta raka'o'i biyu na farko din nan duk yayi karatun fatiha da sura bayyane na'am bai tuna ba har sai har lokacin da ya gama waɗannan raka'o'in biyu ya taso sannan ya tuna ya ce ne zai yi idan ya sallah sai shi wuce shi saura a sirce in ya kare sai shi sajada sajada wacce iri za ta wala ƙari ya yi ko a'a ya yi bayanai ka ƙari ya yi ƙari ya yi mm. ba sallah sharta ba ku saurara ya yi ƙari na'am sai shi ba diya ba diya zai na'am Allah ya taimake mu sai mai tambaya na gaba na'am yace yana roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma lafiya tare da Allah ramarsa ita tambayar sa ita ce Allah gafarta shi ne wato ya kwanta bacci hmm. har aka tsare sallan asahar bai sani ba haka ko da yanzu sai iske ana sallar la'asar haka ya ce ta ko ya samu yanzu sallar la'asar amma shi da ni sallar azhar a ba zai bi sallar la'asar ba madadin sallar azhar domin kowace daga cikin sulta ta niyya malamai sun yi magana cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi sun ce shi a hujjar malamai mai la'asar bai bi ma'azhar mai azhar bai bi mai la'asar saboda mai la'asar niyyar la'asar ne mai azhar niyyar la'asar zai sun saba da liman ko ba saba ba an saba ma hadisi sannan ga yana rubuce tun daga littafin aziya an muktasar mai azhar bai bi mai la'asar mai la'asar bai bi mai azhar Allah ya ganar damuwa. mu. Hmm. a ce wannan yake cewa ga malam yana neman addu'a Allah ya jarki shi wani rashin lafiya wanda ya yi yawon asibitoci an kasa gane rashin lafiya to kai na neman in uwa musulmai sai mu samu shi da addu'a Allah ya cire mishi wannan rashin lafiya Allah ya bashi lahiya Allah ya sauƙaƙa Allah shi yanke mishi wahala a sai mai tambaya na gaba ya ce allah gafarta malam na ya ce shin ko ya halatta a sanya turare a cikin azumi eh ko shi zan ai wannan tambaya ya halatta a sanya turare cikin azumi amma malamai sun ce akwai karhanci saboda yana motsa gawa da rana amma da daddare babu komai hmm. kuma ko da rana in dai ba mamarsa zai mata ba matsala Allah taimake mu In sha Allah kuma nan sai gobe so dai akwai masu nema addu'a da dama daga cikin su akwai ɗalibai waɗanda suka rubuta jarabawa suna nema suna jira sakamako akwai masu rubuta jarabawa akwai marasa lafiya akwai kuma bai Allah ta aiko da kusan alkur'ani mai girma na cewa a nufinta ya masa rasuwa ya Allah ya mamajin rasuwa Allah ya yake masa a sannan akwai muhadara wanda za a yi kwamitin matasa na jiha shi malam a ce kalmar isa jirga zai gabatar da wannan lacca a kan matsayin kasuwanci a musulunci da kuma yadda ake samun zari a tsarin musulunci za a gabatar da wannan muhadara ranar lahadi wannan ba a haraba wannan masallaci na juma'a na tsohon mayanka ranar lahadi da kuma na sati insha Allah. ina fata Allah ya kai mana rai kuma Allah ya ba mu iko halarta da wani sauraron malam. Sallu ala Nabi Al-Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammadin kama sallai ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammadin kama barik ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa shi ala Amina inna ka majid Allah gafarta mana Allah gafarta mai ila yamma da malamin mu da kakanin mu da shirin ɗan uwa su mulkin gabata. ciki akwai mujaddadi ta usman bin fodi allah ta masa rahama da jikan dan uwan su malam abdullahi gwandu da Isma'il malam abdulsalam na gimbana da dan su muhammadu bello allah ta musu rahama da wanda suka dukkan wanda suka mara musu baya wajen dabbobin addinin suka koma gare ka allah ta musu farhama na baya da ya mutu wannan kungiya a shekaru ismaila ibn zakariya allah ta yafe wa malam allah ta sa aljanna makomarsa da kan babban malamin sa na tauhid a shiga bakar muhammad gumi da wanda suka mara musu za su koma gare ka allah ta musu rahama su akwai yan agaji da iyayen kungiya da shugabanni da ɗaya ko ahli sunna da ma dukkan musulmai da suka rasu tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta maza da ta mata manya da ƙanana allah ka sa tsohuwar sa zan dauke na gidan aljanna ya allah ubangiji jagoran mu na wannan kungiya shirin muhammad sani a da allah ka ƙara masa gudunmawa Allah ka taimaki mataimakinsa a shirya su san da rigaci kuma Allah ka musu girmawa Allah ka taimaki sa'i na ƙasa a shirya firafin jingar malama da shi malam ya tura cikin wannan kasa da wajen wannan kasa don gabatar da tafsirai a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka wata ramadan Allah ka musu gudunmawa da ainihin masu ja musu baki Allah ka musu gudunmawa su akwai shi wannan babban malami namu ɗaya daga cikin amurka malamai na koli baki ɗaya shek abdurrahman isa jega kuma babban jagora na wannan ƙungiya na wannan jiha allah ta saka wa malam da alkhairi wannan karantarwa da ike a wannan masallaci da cikin garin jega muna fata allah ka tasirantar maluma da suke tare da malam kullum da shugabanni allah ya saka musu alkhairi ciki akwai shi da sanar da daga cikin wato 'yan majalisu na kori na wannan ƙungiya da kuma ɗaya da cikin 'yan majalisa na wannan jiha wato bangaren malamai shugaban malamai na jirin daji malam ismailu shi ma kawo malam ziyara a wannan tafsirin na fata allah ya saka masa alkhairi yana gabatar da tafsiri a garin alero allah ka masa gudunmawa da dukkan malama da malam ya a cikin wannan jiha don gabatar da irin wannan aiki allah ya saka masa alkhairi ya allah ubangiji muna roƙonka bayanka da suke halartar wannan tafsiri su akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati a mataki na jiha a mataki na ƙasa da waɗanda suke wato masu sana'o'i daban-daban da 'yan kasuwa da makiyaya da manoma da sauran wanda suke gidan halali a fannoni daban-daban muna fata Allah ka saka ma kowa da alkhairi Allah ka ɗaga darajar kowa a cikin matasa da suke tahowa wajen wannan tafsiri Allah ka musu gudumawa karatu da suke na addini da na boko Allah ya sa musu albarka wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa su ga mai kyawu Allah ya sada mana rayuwarku kuma wannan muhadara da aka shirya wanda malam zai gabatar akan abin da ya shafi harkan kasuwanci don matasa muna fata Allah ka ba da gagarumin nasara ya Allah ubangiji marasa lafiya Allah ka warkar da su wasu suna asibitoci wasu suna kwakwanci a gidaje wasu ma suna yawo da ta Allah ka warkar da su اللهم رب الناس مثل ba su illa لا شافي إلا allah ya gaji da سقما yan agaji da suke tsaye wajen gudanar da wannan ayyuka Allah ka saka musu alkhairi ya Allah ubangiji masu ɗaukan wannan karatu suke yaɗawa a talabijin mta da sauran kafafen watsa labarai daban-daban Allah ka saka musu alkhairi duk wanda ya sanya gudunmawan su ganin wannan karatu ya gudana ko da dukiyarsa ko iliminsa ko basiransa Allah ka saka masa alkhairi Allah ka tsara mu cikin lada ba sai dai Allah ka sa mu gidan aljanna wanda suke da iyayen su kuma rare Allah ka kara mu iyayen su albarka wanda iyayen su koma da rika Allah ka yi musu rahama wanda suke kawo sadakan alkur'anai Allah ka saka musu alkhairi bukatocin su Allah biya musu ya Allah ubangiji mu da roƙon sa wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da wannan ainihin jiha ta jirgi Allah ka sa mata albarka jagororinta a matakin hukuma Allah ka musu gudunmawa tun da kai shi mai girma gwamna da ainihin yan majalisun sa baki dai Allah ka saka mu da alkhairi ya Allah ubangiji ka ta dukkan kasashe na musulunci a mataki na duniya baki daya ala asirin maka da madina Allah ka tsara wannan hurin ne Allah ka tsara kasan saudiya ayyuka da suke a harami Allah ka ba su da gagarumin nasara ya Allah ubangiji muna roƙon ka tsaka addinin musulunci da musulmai Allah ka rubuce kafirci da kafirai mu karanta al-nasara kafa daya Allah ka amsa mana wani addu'a ka biya mana bukatun mu na alkhairi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 Música